tsira da ya zo ta daga Allah wanda shi ke da siffofi madaukaka mai tausayi wanda yake takayya ga bayansa takayya wanda azabarsa mai tsanani ce shi ne rayayye wanda baya mutuwa har abada kuma shi ne kawai wanda ya tsayu ga kansa baya bukatar komai ga kowa duk wanda ba shi ba yana da bukata ga wani amma shi ba ya da bukatar komai ga kowa kuma kowa yana da bukata da shi wanda shi ne ya samar da wannan duniya da muke cikinta bayan an yi lokacin da babu ta an yi sadda babu akwai babu ma babu ta ba dare ba rana ba safiya ba marace ba sama ba ƙasa ba ɗan adam ba aljannu babu akwai babu ma babu amma Allah subhanahu wata'ala ya samar da su daga baya to shine ubangiji wanda ya kamata a bauta ma kuma ya tsara duniya yadda ya ga damar tsara ta kamar da muke gani ya kasa lokuta a ce yau rana kaza Yanzu an jima sai a ce yanzu muna safiya an jima kaɗan a ce muna da rana an jima kaɗan a ce malice ya yi an jima kaɗan a ce dare ya shigo ya tsara duniya yadda ya ga dama ya ƙaddara rayuwa a cikinta ya ƙaddara mutuwa gwargwadon yadda ikonsa ya nuna sannan ya halitti dan adam daga ɗigon maniyi kuma ya ƙaddara shi yadda ya ga dama kowane mutum da ka gani da asalinsa inda abinda aka halitta shi da shi daga maniyi ne daga maniyi ne abu mai rauni wanda ma kake kyamar ya taba ka da shi ne aka halitta dan adam kuma Allah ya kaddara ma dan adam hanyar da zai zo duniya ya kore mai hanyar da zai biyo ya zo duniya ya isa ka girmama Allah in ka ga hanyar da ɗan adam ke fitowa daga jikin mahaifiyarsa ka dibi kankantar wannan hanyar kuma nan ne kowa ya biyo wannan ya isa ka girmama Allah subhanahu wata'ala bayan Allah ya kawo shi duniya kuma Allah sai ya raya shi gwargwadon abin da ya kaddara masa na rayuwa sannan kuma sai ya koma kashe shi a lokacin da ya ga dama ana nan ana nan sai a ce wane ya mutu saboda lokacin da ubangiji ya diban masa yayi haka nan idan Allah ya ga dama kuma ana nan ana nan sai ya sake ta da kiran da ya so sai a waye gari a yi tashin kiyama kowa ya fito daga inda yake kwance domin a huskanci hisabi da sakamako na karshe daga Allah subhanahu wa ta'ala. To Allah da ke haka ke tantance a girmama, ke tantance a bauta ma, ke tantance a girmama shi, ke tantance a dogara gare shi, sarki ya tabbata masa wanda shine ubangiji maɗaukaki mabuwayi kuma ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya bisa ga cancanta sai shi kaɗai, ba da abokin tarayya shaida irin wanda ke ƙara tabbatar da ta ubangiji da uluhiyarsa da rububiyarsa haka nan kuma ina shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne manzansa ne mafifici daga cikin halittun Allah gaba ɗaya, Allah ya ƙara aminci da tsira zuwa gare shi da iyalansa da sahabbansa da dukkan waɗanda suka riko da sunna har zuwa tashin alkiyama. Bayan haka ya uwa mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu sani wannan ita ce mafita gare mu baki ɗaya. Babu mafita ga bawa da hanyar magance matsalar da yake fuskanta ta kusa da ta nesa kamar sa tsoron Allah a gabansa. idan mutum ya ji tsoron Allah yana da alkawali a tsakaninsa da Allah al'ali kuma Allah baya saba alkawali. kuma wannan shine wasiyar Allah ga na farko kuma shine wasiyar Allah ga na ƙarshe walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah Allah yayi wasiya ga waɗanda suka zo gabanin mu da jin tsoron Allah mu ma wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ita ce wasiyar Allah a gare mu domin jin tsoron Allah shi ne gaban komai duk abin da aka sa tsoron Allah ciki to abin zai yi kyau duk abin da kuma aka cire tsoron Allah a cikinsa to abin zai lalace bayan mun ji tsoron Allah <coughs> mun yi abin da Allah ke so sannan kuma mu yi hattara kada mu rudu da jinkirin Ubangiji da yake yi gare mu kada mu rudu da hankulin Ubangiji da yake yi gare mu ka ta saba ma Allah yau ya yi hankuri ya kyale ka ka saba mai gobe ya kyale ka wannan hankulin da jinkirin na Allah kada ya ruɗe ka ka ɗauka hau kenan ka ta bulus ba a komi domin da yawa mutane sun rudu da jinkirin ubangiji sun ruɗu da wannan hakuri da rashin gaugawa na ubangiji har ma suna ganin komi sun kai ba a komi sun ci bulus to sani akwai ranar kindillanci akwai ranar da Allah subhanahu wa ta'ala kowa zai dawo ga hannunsa yanzu ma ga hannun kake Allah shi yasa baya gaugawa don Allah to gaugawan me zai yi wanda ka gana abu na iya tsere mai shi ka gaugawa bari in yi sauri in rama abin da wani ya min tun bai matan ba bari in yi sauri in kama wani in hukunta ya saboda kada ya tsere min ko gwamnati abin da ya sa kuka ganin da hukuma take sauri ta hukunta mutum don yana iya gudu in kai laifi ga gwamnatin Najeriya da ka hada Nijar ka hada ta da ka tsira ko ana son a tura kai sai an yi dogon turanci sai an bi wasu protocol kafin a dawo da kai a yi ma hukunci amma shi Allah saboda baka iya kere mai to saurin mi yake shi Allah baya gaugawa mai gaugawa wanda ke da rashin tabbas ina yiwa in samuwa ne ina yiwa ka in kasa samu ina yiwa in mai da mai raddi ga ne ina yiwa dama ta kasa samuwa wannan shi ke sa ka yi gaugawa bari ka sauri ka don ka dama ta kurce ma mu shi Allah da yake shi dama ga hannu ne kowa yake sadda duk ya so ga hannu ne kake to gaugawan mi ya kai Isa Allah baya gaugawa sai kai ta abin da kaga dama ya kyale ka ya dai san komi tattade gare za ka dawo babu wurin gudu babu wurin tsira babu inda za ka je ka jere ma Allah subhanahu wa ta'ala to wannan jinkirin na Allah kada ya rude mu kada ka ɗauka kyale kada Allah ya yi kamar shi kenan ya manta Allah baya mantuwa kada ka ɗauka kyale kada Allah ya yi shi kenan an sha ta wuce Allah duk abin da aka yana nan recorded yana nan rubuce yana nan aje kuma wanda a wannan zamani namu ko shi ina faɗar wannan wanda a cikin wanga zamani namu shi kowa tantanta ya yadda Allah yana da ikon ya yi recording duk abin da ka yi kuma ba abin da zai fita wanda a cikin wanga namu wanda a zamanin dori sai an wahal da kai wani mai bayani amma wanda a zamanin ga namu ba sai an wahala wani mai bayani ba in har za ka ɗauko memory card wannan wanda bai kai ko girman alkadiya a rake ba amma ka sa mai tsakanin wa'azi da wake-wake sama ga dubu goma kuma ya ɗauka kuma bai kumbura ba girman shi bai ƙaru bisa ga wanda yake ba ka da ɗan adam na iya haka to dole ka yadda Allah na da tsari da zai iya rikodin maganar ka da sautin ka da hoton ka da abin da ka yi kuma ranar a kiyama a sa ma shi ka karanta abinka in har ɗan adam ya yi technology da zai iya naɗa bayanai ta sirri a ɗau hotonka da bayaninka baka sani ba a sa ma sai kayan mamaki wai yaushe an ka naɗi wannan bayani to Allah shi ya kowa cancanta ya zama yana da hanyoyin da zai naɗi bayanai na aikinka kuma babu abin da zai kubce to raba daga ƴan uwa kada mu rudu da jinkirin ubangiji kada mu rudu da hankulin da ubangiji yake yi da mu ya sa mu shantake mu ci gaba da yin abin da mun ka ga dama mu gyara ayyukan mu mu gyara ayyukan mu domin waɗannan ayyukan abin kididdigewa ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala, kuma abin yin sakayya ne a ranar alkiyama, Allah zai wa kowa hisabi da hukunci akan abin da ya aikata. Shi yasa daga cikin alamar rashin yarda da alkiyama shi ne kaga mutum ya miƙe ƙafa ta yana saba ma Allah ba ya jin tsoron komai ba ya cikin komai. Alama ce ta cewa bai yarda da alkiyama ba, ko da ko bakin shi na faɗa cewa ya imani da ranar lahira, akwai aikinsa bai nuna haka ba. domin wanda ya yarda da ranar lahira yadda ta gaskiya to dole ya zama cikin sauna duk shi dan ya rude ya saba ma Allah to zai shiga cikin tsoro da tsartsar saboda tsoron abin da zai biyo ba ya tabbata dole sai wani abu ya biyo ba in dai ba ya tuba ba to amma rashin yadda da alkiyama ne a fake a kaikaice mutum ya zama baya tsoron ga motsa da Allah baya tsoron abin da zai iske gobensa baya tsoron hisabi baya tunanin akwai ran da Allah zai kama shi wannan alama ce ta rashin yadda da tashin alkiyama har ma ya zan mutum na iya cewa ba ni an ce lahira in biya ka ba ni an ce lahira ni za a yi komi za a yi a bari an ce lahira in mun ce komi za a yi a yi wai wani na yi abu an ka ce mai wane kai hattara abubuwan da haka sun yawa ka bi a hankali saboda wanda haka ɗin ga in kana haka an ce lahira ba ta kyau ka kyautata tsakaninka da ubangiji saboda ya ta lahira ka samu wurin kwanci sai in ban samu wurin kwanci ba sai ya tsayi na ba wai in bai samu wurin kwanci ba sai ya tsayi ne ba kaga wannan ilgili ne wanda ba hausa ya ce wane kai abu kaza don in an ta lahira ka samu wurin kwanci abinda yake nufi in an ta lahira ka samu gidan aljanna ka tsira yadda in ba samu wurin kwanci ba sai ba sai ya tsayi na ba to kaga duka wannan nau'uka ne na rashin yadda da lahira shi yana ganin ma ko an je lahira komai ta zama ta zama ya yi tsammanin lahira irin duniya ne inda in birnin kabi ta yi ma zahi sai ka koma kwato in sokoto ta yi ma zahi sai ka koma kaduna ya a tsammanin lahira haka take alhali lahira al'amarin ta ba haka yake ba to saboda haka ita ranar alkiyama lalle ne mu yi tanadi saboda ita rana ce ta hisabi rana ce da Allah subhanahu wata'ala zai wa kowa sakamako akan abin da ya aikata sannan mu hattara da wannan duniya duniya matsalolinta suna da yawa illolinta suna da yawa duk wanda ya huskance ta sai ta ba shi baya duk wanda ya ɗauke ta sama-sama sai ta yi sai ƙasa kowa huskanci duniya ya zama ita da yake gani to ka yi hankuri dai ka hake dai in dai akwai rai akwai mutuwa wata rana sai ta juya mashi baya al'ada ta kenan yaudara gare ta ba ta da tabbas ba ta dorewa. duwar ta ɗauki mutum sai ta aje shi ƙasa in ma mutum ya yi sa'a ta aje shi ɗin in ba sako shi ta ya faɗo ba don wani in ta tahi aje shi ba ma aje shi ta kai ba sako shi ta kai ya faɗo to saboda haka ita duniyar nan mu sani mai juyawa baya ce ga duk wanda ya huskance ta duk wanda ya ce ta ita ce komai to sai ta kaskanta shi mutum nawa ka sani wanda da ba a komai sai ya zo amma yanzu sai a yi ba a ma faɗa mai mutum nawa ka sani wanda duk sanda zai zo sai an san ya zo amma yanzu sai ya zamba a san ya zo ba mutum nawa ka sani wanda ba yanda za a yi kanun labarai na jaridu manya-manyan jaridu na ƙasa su fito a wuni ba ga wani abin da an ka ya ce kaza ba sai kaga suna ne ko wata magana da ya faɗi ko wani umarni da ya basuwa amma yanzu sai ya zama a shekara ba amma ambace shi ba wata rana ma sai an yi sanarwar mutuwa sai sai a ce wai har yanzu wani na nan wallahi na ya dade da saboda an manta da shi kwata-kwata an ma ɗauka har ya zan nisiyan mansiya sai an ba da sanarwar mutuwa sai sannan wani ka cewa wai ashe wani na nan da rai wallahi ni na yi tsammani ya dade da ashe yana nan alhali kamar ba shi ne ba wanda mafi yawan kanun labarai na gidajen rediyo da shi suke buɗewa magana ita ce magana ta farko a kanun labarai na gidajen rediyo da talabishin can wani lokaci amma yanzu an waye gari ba a ajin labarinsa ba a ambata shi ba a neman shawara shi ba abin da shawara gare shi ya ku yan uwa mu rike wannan addini babu abin da zai tabbata ga mutum irin yarki addini duk abin da kan rika in ba addini ba ne, wallahi ka rika banza ka riki zero domin yana da expiring date addini dai an ya da expiring date shi baya karewa da shi aka yau da shi aka yi gobe da shi za a yi dibi bayan an sai cikin kabari ma da shi za a rayu kuma ai an sai ranar alkiyama da shi za a yi amma duk abin da ka rika idan ba addini ba ne wallahi karshe garai sai a wayi gari tun anan duniyar ma za ka gano amfaninsa ya ƙare duk abin da za ka yi ya kai bawon Allah ka haɗa shi da addini idan ɗan kasuwa ne kai haɗa kasuwancin nan da addini ko jarin ka ya ƙare Allah ya jarrabe ka da ƙarewar jari to in dai addinin na nan to zai baka wata wadatar zuci wadda ba a ko gane kana cikin damuwa idan kai ma'aikacin gwamnati ne haɗa shi da addini ko kayi ritaya ba za a daina yi da kai ba addinin nan zai sa a rika mutunta ka kuma za ka rika za ka zama contented za ka baka samun wata damuwa amma duk kan kuskura girman kujerar da hake da ita ya rude ka kabba addini baya sai a waye gari ka bar aikin wa'anda da aka dawo kullum sai sun zo sun ce maran kai daɗe ko ma sun kai da kai yanzu sai su kau da kai saboda ba ka bakin komi abin da yasa dama suka ce maran kai daɗe don kana da wani abin da haka iya yi musu kana kana da wannan kujerar sai suke gaisuwa ba kai ba ran da duk ka sauka gare ta kana gane ba ka ya daɗe kake a wurinsu ba da komi za su yi sai an zo sai sun zo sun haɗa ma in sai su yi abinsu ko labari ba ka ji da komi za su yi sai sun nemi shawarar ta yanzu sai a yi ba mai bidan shawarar ka kujera ta gwamnati musamman kujera ta gwamnati tana da wani abu da zaran ka so ka bisa gare ko shawarar ka ba a bida gaske ta gare ta don shi wanda ya hauta ganin zai yi in ya bi shawarar ka kenan sai an babba to haka shi gane kai kaiwa ne waya na shi lokaci yanzu ni ne saboda haka to Allah ni fa ban so ana mai shishigi ba ni so ana damuna bai yiwa komai a ce sai an zo an bani shawara to shi zai zai gaya ni abin da zan yi shi lokacin da ya a halin na ne katsalandar wannan abin shaitan zai fara samai wannan tunanin in ba kai hankali ba shi zai haɗa ku haɗa to saboda haka amma idan ka riƙe addini sai zama ko kana da ko ba ka da ko kana rike da wannan kujerar ko ba rike ba rike da ita wannan addinin shi zai rike ka sai zama mutuncin addinin zai lullube ka kaskanci ba zai rufe ka ba saboda haka daga lokacin da ya zama kabba addini baya to da zaran damar da kake da ita kuke sai ga mutum ya zauna ya ta shiru iyaka sai ya ɗauko jarida ya karanta saboda bai saba da karatun alkur'ani ba balle ya tunanin bari in ɗauko in karanta ko lada in samu iyaka sai ya ɗauko wata jarida karanta ɗauko wanga abu karanta in ma an yi sa'a in ba irin sa'a ba ma sai ga ya faɗa ta ta kul irin ta ga da aka ɗauko takardu ana ta rubuce rubuce sai ka iske mutum ya yi aiki har ya gaji ya gama bai san ya ɗauki ƙur'ani ko ya je masallaci wata ibada ba sai ya koma inda ake tata kataful ya ɗauko wani mabibi ya sa wanda ka an yanka kwalba an sa mai ga idanu ko gari bai siyasa madubi amma saboda bala'in bai saba da addini ba amma har yanzu ba zai iya tsayawa ya abin da ke sa ba wanda ka ya ku yan uwa mu sani cewa kada mu rudu da wannan duniya wannan duniyar wallahi ya kaɗanci ba ta da tabbas ba ta da abin nan tabbaci ga kowa sannan kuma ba ta da amana ga kowa duk abin da za ta baka aikin banza ne iyaka duk ka tara duk abin da za ka tarawa to mun ji ka tara ka tara kwanakin cin wannan abin wannan ita alamar tambayar in an ce duk duniya ga taka ce mun ji taka ce to kwanakin da za ka ci wannan abin wa kana da su su kuma ba ka da tabbacin su mutum nawa sai bayan ya kare wahalar ya tara sai a dauke ranta. abin da ya tara ya zan magada kuma hisabin shi na tan a wurin Allah mutum nawa ne sai ya kare kina gidan an je Dubai an ɗauko design an zo an yi an gama har an sa ranar da za a tarewa ma sai eh, mala'ikan mutuwa ya zare ran sai ya koma cikin kabari ga gidan an yi komai an gama amma da yake bai tara kwanakin zama cikin gidan ba gidan ɗaya na ya kina sai a zare ran saboda haka duniya ba ta da tabbas abinda kawai a tabbas ga ɗan adam shine yayi abin da Allah ke so wannan shi ke tabbata wannan shi ke sa ya tsira a tsakaninsa da Allah ya ku bayan Allah mu koma zuwa ga Allah wannan duniya da dukkan abin da ke cikinta wallahi hasara ne idan dai ba haɗa shi da abin da Allah ke so ba wurin neman ta nema yau har an kai ga wani ya ɗauka ya riga wurin neman duniya da sun ya ji daɗi wai ba zai ji daɗi ba sai ya salwantar da rayuwar wani ba zai ji daɗi ba sai ya sa iyalin gidan wani bakin ciki sai ya zo ya kama mutum ya je da shi daɗi ana ciniki ina cewa ban bari ba wallahi sai an ba miliyan hamsin a dawo miliyan ishirin a dawo wai duk son na kai a bashi shi ya ta ji daɗi shi kuma wannan da shi da iyali ne da ƴan uwa ne duk ya kasa cikin bakin ciki yana tunanin zai ji daɗi alhali wasu na tanna kuka kuma yana tsammanin ya ji bulus wallahi wannan ba za ta taɓa yiwa ba babu yadda za a yi ka ji daɗi da kukan wani kuma Allah ya kyale ka babu yanda za a yi to wani ma tsungurgun zubar da jinin ma yake yi ya tare ka ya sa bindiga ya halbe ka saboda yana gani yana da wani karhin da baka da tunda yana rike da bindiga saboda haka da wannan karfin zai yi amfani ya gallaza maka wanda inda da kulli kulli za a yi aji bindiga ka aji bindiga ku zo ku yi kulli kulli wallahi kana barin shi kwance amma saboda kawai ya dogara da wani karfi wani artificial karfi da yake da shi na bindiga zai zo ya sallama a gidanka a gaban iyalinka ya walakanta ka ya kaskanta ka ya ci mutuncinka ya ci mutuncin iyalinka wai duk saboda kawai abu guda sun yake ya samu abin da zai je ya ji daɗi shi ya ji daɗi kai kuma ya sa maka bakin ciki to ya kake tunanin irin wannan ya kwashe lahira wallahi ba ma sai an kai lahira ba irin wannan ba sai ma an kai lahira ba tun anan duniya sai ya hadu da kaskanci da wulakanci da musiba da bala'i yasa duk wanda ke wannan sana'a da kallo ne kai ka san cikin wahala yake sai a ga ina duk miliyoyin da suka ansa can sun ci miliyan goma nan an sun ci miliyan biyar can sun ci miliyan uku amma duk ina suke amma in ka gane babu alamar wadata ko alamar hutu tare da shi ga shi kajin kajin ga dauda ga bala'i ya rame ya tsotse ya kare saboda bala'i da hitina ya za a yi ka ji daɗi da kukan wani sannan kai ka more wallahi ba zai taɓa yiwa ba saboda haka dukka saboda duniyar ne ake yin wannan duk wanda ya zama wannan ke ɗabi'arsa to balle uwa uba a ce ka zubar da jinin wani zubar da jini musiba ce ba ai karama ba duk wanda saboda kawai neman duniya kana da kana saboda ka samu abin da kai za ka ji daɗi ko kai ka ji daɗi da iyalinka ka aikata wani abin da zai salwantar da ran wani koya ya yi memin ɗin rayuwar wani to ka jira abin da zai faru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya muna rayuwa ginin Allah ne duk wanda ya roshe ma Allah gini Allah zai masa azaba a ranar alkiyama yanzu ko kai kai gina mutum ya ce ya roce haka dai an ka ce wani don mika roce gina wani ya ce saboda dai ban son ganin ta ɗaya nin roce ta ba wani dalili roce ta ɗaya ni ina ganin ila ba san iyaka inda za ka shiga da shi ba to balle Allah ya gina ɗan adam ɗan adam ginin Allah ne nawa nawa ka basuwa Allah ya tsara ya halitte shi wace gudunmuwa kabba Allah lokacin da ya halitte shi balle ka salwantar da ran Allah ya halitta mutum ya busa mai rai baka san wanda yayin shi ba ka zo ka kashe shi kuma kai tsammani shi kenan ka ci bulu wallahi ba za ta taba yiwa ba ya ku yan uwa mu ji tsoron Allah subhanahu wataala amma Allah yana da hakuri Allah baya gaugawa Allah komai yana bi ne a hankali a hankali sai ranar da aka iske shi kai duk abin da za ka yi in baka ji tsoron Allah ba duk abin da za ka yi ka yi inna ila rabbika ruj'a karshe dai ga wurin Allah za ka koma kuma lokacin da ka koma wurin Allah wallahi ba wanda zai iya amsaka inna Allah la yumli lil zalim hatta idza akhadahu lam yuflitu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace muna Allah yana jinkiri ga azzalumi wanda duniya ta ruda shi son jin dadin ta yake to haka ko tsaye ko tsaya sai ya ji dadi yana iya yin komai don shi ya samu Allah ya ce Allah na kyale shi ya mai talala amma ran da duk ya kan bai kubcewa kamun Allah Allah bai taba kamun a kubce ba Allah baya kama mutum sannan ya kubce ya ku yan uwa mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu yi abin da ya kamata kyautata al'amuranmu mu kare haƙoƙin ƴan uwanmu mu ba da haƙƙin Allah kuma mu ba da haƙƙin ƴan uwanmu babu shakka wannan ita ce mafita ga kowane bawa Allah ka gafarta mana Allah ka shiryar da mu ka shiryar da al'ummar mu wayannan fitintinu Allah muna roƙonka ka kawo mana da su Allah ka kawo mana da wayannan fitintinun kai muna maganin masu rura wutar wannan wayannan fitintinu a cikin ƙasar mu Allah kai muna maganin su ko farare ne ko baƙaƙe ne a cikin ƙasa suke ko a wajenta suke boye suke yi ko a bayyane Allah muna roƙonka ka muna kai muna biyar bashi gare su Allah kai muna biyar bashi gare su Allah ka kai musu farmaki Allah ka ɗaukan muna fansa ka ba mu aminci da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa tamu Allah muna roƙonka ka kawo mana dukkan abin kyama alhamdulillah الجليل وصفه الجميل لطفه الجزيل ثوابه الشديد كتابه الحي القيوم الذي أوجد الكون من من من عدم ودبره وخلق الإنسان من نطفة فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره فسبحانه من إله ما أعز وما أقدره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة معترف بوهدانيته مقر بالألوهيته وربوبيته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل برية اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه صفوة الله من خلقه وخيرته أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى ولا تغتروا بإمهاله وحلمه وأصله أعمالكم فإنها محصاة عليكم ومجازون عليها بحكمته وعلمه واحذروا الدنيا فإنها كثيرة آفاتها وعللها مدبر مدبر مقبلها ومائل معتدلها إن أضحكت بزخاريفها قليلا أبكت بأكدارها طويلا انظروا من جمعها ومنعها كيف انتقلت كيف انتقلت إلى غيره وسار عليه تعبها ومأثمها ففكروا في أواجب من دانت لهم الأمور وأذكرهم الجهل والغرور وصنعوا فيها ما اشتهوا وأرادوا وصلوا آه وصلوا من أرادوا وصله وقطعوا من عادوا كيف هدم عليهم الموت بغتة وهم لا يشعرون وكيف انتزع أرواحهم وهم في غفلة نائمون عودهم موحشات القبور بعد منتزهات القصور يتمنون الرجوع إلى الدنيا وهيهات لهم الرجوع ويودون أن يردوا ليستدركوا ما يقدرون عليه من التوبة والنزوع فلو سألتهم عما وصلوا إليه من الأحوال لقالوا قد لقينا الشدائد والقلاقل والأهوال ولقد حوسبنا على على الدقيق والجليل من الأعمال فلم نفقد من أعمالنا قليلا ولا كثيرا ولم نجد لنا ولم نجد لنا شافعا ولا وليا ولا نصيرا فيا حسرتنا على ما فرطنا في جنب الله ويا ندامتنا على ما تجرأنا عليه من محارم الله ويا شقاءنا من العذاب الدائم ويا فضيحتنا من الحزن والخزي المتراكم ولقد توالت علينا النعم من ربنا فما شكرناها ولقد قدمنا الدنيا على الآخرة وآثرناها فالآن أصبحنا بأعمالنا مرتهنين وعلى ما قدمت أيدينا من الجرائم نادمين أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي فتح لعباده أبواب الرحمة والمتاب ويسر لهم الخروج من التعبات وسهل الأسباب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عليه توكلت وإليه متاب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكلم أكمل مخلص أواب اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أشرف وآل وأكرم صحاب أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى وتوبوا إليه ولا تلتفتوا بقلوبكم ولا تعولوا إلا عليه فقد أمركم بالتوبة ويسر لكم أسبابها ونهج لكم السبل النافئة وفتح, وفتح أبوابها قال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وإني لغفار لمن تاب وآمن لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى اللهم إذ الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق عمتك اللهم وفق عبادك أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفقهم إلى كل في كل أمورهم قولا سديدا ورأيا رشيدا وفعلا حميدا وهيئ لهم بطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك يقينا صادقا ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس وأصلي وأسلم على من أمرنا بالصلاة عليه بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الله لمن حمده عليكم ورحمة الله